safiyar laraba 17 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1440 daidai da 22 ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kakat na 221 cikin jerin jiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar ne zura'i a dimashi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-dawriya shaykhul islam rahmatullahi alayhi litafin zadul ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama litafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da tsare-tsaren rayuwarsa da addinin sa da yadda yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya in ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mushi alkhairi ibnu qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi bai gushe ba yana ta mana karatu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da mu'amalantar kafirai wajen kulla sulhu ko warware shi da bayani akan yadda yake mu'amalantar waɗanda aka kama su a yaƙi da yadda yake mu'amalantar waɗanda suka karya alƙawarin da ya kulla su za mu tashi a inda malam yake cewa faslun wa amma hajjuhu fi aqdi dhimmati wa aqdi jizya fa innahu lam ya'khudh min ahadin min al-kuffari jizyatan illa ba'da nuzuli suratu bara fi sanati thamina ila al mara ya ce fasul ga wata gaba wa amma hadisu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta fuskar shari'ar manzon Allah da tafarkinsa alaihi salatu wassalam fi aqdi dhimma game da kullu alqawrin na azzimma kamar da muka ambata a baya ita ce amana da za a bai wa kafirai waɗanda za su zauna ƙarƙashin kulawar daula ta islama shine azzimma wa akhdi jizyati da kuma karɓar jizya jizya ita ce haraji wanda za a karɓa muqabilan am eh, aljizyatu kamar da ake cewa aljilsatu da al-iqdatu al-fi'la ala wajhi al-fi'la shine al-kharaj الذي يقدمه الكفار للدولة الإسلامية مقابل حمايتها shine abin da kafirai waɗanda suke zaune a cikin daular musulunci za su dinga bai wa gwamnati a maimakon kiyaye su da take da take ba su amana a kan rayuwarsu da dukiyarsu da addininsu da zamantakewarsu sai su ba da aljiziya babu laifi idan gwamnati ta ga dama su tsara wato su dinga bayarwa shekara-shekara duk zai faru waɗannan ko gwargwadon yadda hari ya samu amma dai asali ana karɓa ne ga waɗanda ba musulmai ba idan aka ga akwai buƙatar su ma musulmai su biya saboda wata maslaha babu ne su ma suna iya biya da gwargwadon abin da suke samu zai zai mana magana a kan kimar jizya ɗin shi dole ne kowa ya biya bai ɗaya ba dole ba ne ana iya kowa a samu shi gwargwadon samun shi ko gwargwadon yanayin wurin da yake al'imamu al ya rubuto riwaya da ke nuni zuwa ga haka a cikin as da aka tambaya cewa me yasa jizya ta bambanta tsakankanin mutanen sham da mutanen ƙasar yaman sai ɗaya daga cikin sahabban da ya ba da amsa yake cewa saboda bambancin wadata a ƙasashen da yau za ka mai da ake irin a ce kamar pay kenan ko pay as you earn kowa percentage zai biya nisba ce gwargwadon abin da ya samu sannan za a cire wannan harajin da karɓar shi fa innahu lam ya'khudh min ahadin min al-kuffari jizyatan illa ba'da nuzuli surati baraa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai aishi jiziya a gun wasu kafirai ba babu wani kafiri da annabi ya ce mishi ya kawo wani abu a matsayin jiziya sai bayan da Allah ya saukar da suratu bara suratu tauba kamar yadda al a shafi ya fitar a cikin musnad ɗinsa da al-imamu a cikin littafin shi as-sahih yake yayi bari da cewa babu jizyati wal muwada'ati ma'a ahli zimma wal harbi. ya kawo hadisi daga Ibn Umar dan Khattab wanda aka ce Umar dan Khattab bai an shi jizya abun majusu ba sai da Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu ya ba da shaida a kan cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya abun majusu sannan Umar ya karba dan shi Umar a fahimtar sa ana karɓar juriya ne kawai a gun ahalin kitabi amma da zina abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ya bada shaida cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi ya karɓa hatta a gurin majus wato waɗanda suke masu bautar wuta sai sai na umar ya karɓa daga gari su hadisi yana cikin sahih bukhari su ne majusawa mutanen hujjar malam ya ci gaba da cewa wa akhadha min ahli kitabi ah, falamma nazalat ayatul jizyati akhadha min al-majus yayin da ayar jizya ta sauka annabi alaihi salatu wassalam ya karɓi jizya daga majusu sune masu bautar wuta kamar da muka ce wa akhadha min ahli kitabi kuma ya karɓa daga ahli kitabi yahudawa ke wa akhadha min an-nasara kuma ya karɓa daga kirista wato sai da waɗansu ahli kitabi yahudi kenan waɗannan kuma nasara kirista ne wabata mu'adan radiyallahu anhu ila al-yaman kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tura mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu zuwa ƙasar yaman fa aqada liman lam yuslim min yahudi hazimma aka je aka kulla alƙawarin wannan zimma wato amana da aminci ga waɗanda ba su musulunta ba daga cikin yahudawa waɗanda ke rayuwa a ƙasar yaman wadda raba alaihimul jizyata sannan aka ɗaura muku jizya walam yi akhudha min yahudi khaybara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai anshi jizya a yahudawan khaybara fa dhanna ba'd al-ghaliqin al-mukhti'in anna hadha hukmun mukhtassun bi ahli khaybara malam yace sai aka samu wasu suka yi kuskure suka zaci cewa wannan hukuncin na rashin an san jizya a gun mutanen khaybara to wani hukunci ne da yake banci wa annahu la yu'khadhu minhum jizya cewa su ba za a karba daga gare su ba wa in ukhidat min sa'iri ahli kitab ko da kuwa an karba daga sauran ahli kitab wanda suke addini ɗaya tare da wannan wa hadha min adami fikhihi fi siyar wal maghali wanda wannan magana wannan magana tana nuni zuwa ga rashin fahimtar sa da rashin ganewa a cikin harka ta tsira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yaƙe-yaƙensa alaihi salatu wassalam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qatalahum wa salahahum ala an yuqirrahum fil ardi ma sha ai shi annabi alaihi salatu wassalam ya yaƙi yahudawa kuma ya yi sulhu da su ya yi yarjejeniya da su akan zai bar su su tabbata akan gonakinsu suna nomawa su dinga ba da rabi kamar yadda muka ji walam takun jizyatu nazalat ba'd a lokacin da aka yi wannan yaki na kaiwara jizyar babu karatu akan jizya tunda ita bara'a ce ta sauka shigo da magana akan jizya kamar yadda zamu zo mu ji su kuma an yaki da su shekara biyu kafin saukan bara'a an yi wancan yaki na khaibara shekara ta shida ita kuma ai a kyautin bara'a ta sauka shekara ta takwas kaga a lokacin musulunci bai zo da wannan hukuncin ba nasa bayan da zai ake an gudanar da wannan hukunci a wancan lokaci walam takun jiziyatu nazarat ba'du fasabaqa aqdu sulhihim wa iqraruhum fi ardi khaybara nuzul al-jizya da ka wannan yarjejeniya da aka yi da su da tabbatar da cewa su gaba da rayuwa a wajen suna yin noma suna ba da rabi ga musulmai ya riga saukar hukunci akan jizya ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية سيدة باين الله سبحانه وتعالى يؤمر من زيشي عليه الصلاة والسلام شواية أهل الكتاب حتى سنباد الجزية فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذاك قالوا كتن يهودا خيبر بس كتن وانه كنت المسؤال قال أن يكيسوا kuma an kulla wani abin nan wani alƙawarin su da annal aqda kana qad tamma bainahu wa bainahu ana ku yarda da qadiman ko wannan qadiman da aka rubuta a nan kuskure na tarihi amma yadda yake qad tamma qad tamma bainahu wa bainahum ala iqrari domin ah, ah, alƙawari ya riga ya tabbata a tsakanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin su waɗannan Yahudawa na Khaybara ala iqrari alqawrin ya tabbata a kan an ba su dama su ci gaba da noma gonakinsu, wa an yakunu ummalan fil ardi bishakal kuma su ci gaba da noma wannan gonakin suna ba musulmai rabin abin da suka noma falam yutalibuhum bi shay'in ghayr dhalika dan haka annabi alaihi salatu wassalam bai neme su da kuma su sake ba da wani abu ba banda wancan da aka riga aka kulla alkawari da su akai wa qala siwahum min ahli kitabi min man lam yakun bainahu wa bainahum aqd ka aqdihim bil jizya sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin musu sauran ahli kitabi wadanda tsakanin shi da tsakanin su babu irin wancan alƙawarin kwatankwacin wanda aka yi da mutanen Khaibara ka nasara kamar kiristoci wanda suke zaune a garin najran wa yahudi al-yamani da kuma Yahudawar kasar yaman wa ghayrihim da wasunsu falamma ajilahun umar ila sham yayin da umar ya kori mutanen khaybara yace su koma kasar sham تغير ذلك العقد الذي تضمن a في da خيبر daga nan wannan hukuncin da aka ba su na su ci gaba da noma ƙasar haibara suna ba musulmi rabi to daga nan wannan hukuncin ya canza wa sara lahum hukmu ghayrihim min ahli kitab sai aka wayi gari yanzu su ma hukuncin su kamar hukuncin sauran ahli kitab ne za su ba da jizya gwargwadon abin da gwamnatin musulunci ta ga dacewa su ba wannan abin da ya hana kenan a ce farko su ta bara an ɗaura musu jizya saboda akwai wani a ah, sabiqul ahad wani alƙawarin da ya gabata akan shi aka ci gaba da gudanar da su walamma kana fi ba'd ad-duwal allati khafiyat fiha as-sunnah wa a'lamuha azhara ta'ifatun minhum kitaban qad attaquhu wa zawwaru yayin da aka wayi gari ana rayuwa a zamanin wasu gwamnatoci waɗanda sunna ta ɗashi ta ɓuya babu alamar sunna babu malamai masana tarihi da sunna ta manzon Allah sallallahu azhara qa'ifatun minhum kitab wasu sashi na yahudawa sai suka fito da wani littafi wata wasiƙa kad attaqu sun riga sun tsara ta sun ajiye ta da tsakiya ce shine attaqu daga atiq da tsakiya wa zawwaru kuma sun yi zuƙi ta mallaki littafin na ƙarya ne Wasihi suka fito da wannan wasiƙa ko wannan rubutu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama asqata an yahudi khaybar al-hudiyata suka fito da wani bayani da yake nuni zuwa ga cewa wai manzala sallallahu alaihi wasallama ya rubuta cewa yahudawan khaybara to ya cire musu jizya har abada ba za su biya jizya ba yahudawa suka fito da wannan bayani a wani zamani daga cikin zamanin wafi a cikin wannan wasiƙa da suka fito da ita akwai shahadatu ali ibn abi talib wa sa'd ibn mu'adh wa jama'atin sahabati radiyallahu anhu daga cikin waɗanda annabi ya sanya shaida suka sa hannu akan wannan bayanin akwai sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu akwai babban sahabi sa'd ibn mu'adh al-ansari radiyallahu anhu wa jama'atin min as-sahabati da kuma wasu tarin sahabbai رضي الله عنهم أجمعين فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره سوى أن أبو جزا مكر قوة أقول وطن دا سكت جاهل سنة من زعل الله صلى الله عليه وسلم وأن سكت جاهل شيئا شيئا من زعل الله صلى الله عليه وسلم لتاريه ساعة وتوهموا أكثر داني بل ظنوا صحته sai wasu ma suka fara da san juhala da gaskiya ne domin dama duk wani shubha idan ta zo akalla mutane za su rabu gida uku ne wani duk labarin da kaji mutane suna rabuwa gida uku wani zai gaskata biye da kaga munin labarin da rashin ingancin shi wani zai gaggata wani kuma zai karyata komai ingancin shi wani sai ya karyata wani kuma zai tsaya alal shiyar shi bai gaggata ba shi bai karyata ba za ka sai aka samu wasu suka karyata wasu wanda ba su san addini ba sun sunna ba suka gaggata wasu kuma suka tsaya alal shiyar su ba sa cikin waɗannan ba su cikin waɗancan fajarau على حكم هذا kitabin muzawwar aka gudana da su akan wannan littafi wannan wasiƙa ta ƙarya wannan zamanin da yake bayani abin da ya faru ya faru ne gashi ce hatta ulqiya ila shaykh islam ibn taymiya qaddasa Allah ruha har aka zo aka gabatar da wannan wasiƙa ta Yahudawa a gurin ibn taymiya Allah ubangiji ya tsarkake rayuwar ransa Allah ya ƙara masa rahama waɗulibu minhu ayyu ayyu ayyu ina ala tamfili aka ce ya taimaka ala tamfili akan gudanar da wannan ya yake ganin za gudanar da wannan littafi wal amali alayhi da ya kamata a yi shi fa basaka alayhi shi ne sai toba miyo a cikin wasiƙa wasadalla ala kadibihi bi asharati awjuhi ya tabbatar da cewa wannan wasiƙa ƙarya ce kuma ya kawo dalilai guda goma wanda suke tabbatar da ƙarya wannan wasiƙa wannan wasiƙa tsohuwar wasiƙa ce kafin zamanin yin kimiyya wannan abu da ya faru ya faru ne a shekara ta ɗari bakwai da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi kanshi ibnu qayyim jawziya ya faɗa a cikin littafin ahkamu ahli dhimma ahkamu ahli dhimma na ibnu eh, qayyim jawziya a can ma ya bada labarin wannan wasiƙa ya kuma faɗi tarihin sanda aka yi to kafin zamanin ibnu kimiyya a cikin ƙarni na takwas rahmatullahi alaihi yahudawa sun taɓa fitar da irin wannan wasiƙa tun can baya a zamanin al-imamu al Bagdadi, rahmatullahi alaihi wannan kaga shi kuma khatibu rasuwarsa shekara ta hudu ne da sittin uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karni na biyar kenan a lokacin ma sun fitar da wasiƙa kuma abin mamaki a lokacin haka abin ya faru aka yi ta yawo da wasiƙar ƙasa-ƙasa tun da ƙasar sham aka rasa wanda zai iya mai musu da martani ko ya ba da amsa a kai suka fito da aka ce su ba da jirgin sai suka ce a su fa tun suna kaibara mun ji cewa sun bar ƙasar kaibara sun koma ƙasar sham sai suka ba da suka fito da wannan wasiƙa suka ce su fa tun suna ƙasar kaibara su yahudawan kaibara annabi da kanshi alaihi salatu wassalam ya yafe musu jizya za su suna nan akan wannan afuwa ne da yafewa kuma ga ma takarda suka fito da ga takarda ma rubutacciya ga abin da aka ba su kuma ga sahabban da suka sa hannu a matsayin shaidu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu wannan yafiyar to da aka fara suka fito da wasu kabbi sai aka rage da ra'ayi sai da aka dauko aka hau kasar Iraki aka samu al-Hasib al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi kamar da Imam Zahabi ya ba da labari a cikin Siru a Alamin Lubala ana kawo mishi da ya kallo suka ce wannan ai ƙarya ne dalili yake saboda ga muawiya dan abu Sufyana a cikin shedin da suka sa hannu akan wannan takarda a lokacin da aka yi khaybar kuma wa muawiya to lam yuslim ba'd muawiya bai ta ba ya aka yi da cikin sabon da suka sa hannu ga cikin ƙarya ƙarara amma da an kasa ganewa a lokacin sai da aka kawo babban malami shi sa duk ƙasa aka ce wurare al'umma suna rayuwa babu malamai malamai da suka amsa sunan malamai to za ka ga akwai imuwa da mutane da yawa da yake biyo baya ba wai yawan malamai ba a samu malamai na gaskiya ko da ƙwaya ɗaya ne ko ƙwaya biyu ko uku wanda za su iya wakiltar al'umma a addinance a ilmance da gogewa da kwarewa to irin wannan wasiƙa ce suka ci gaba da aje ta da yaɗa ta tsakankanin mutane cewa su fa ana cutar su ne da ake karɓar jibiya ai su annabi muhammadu ma ya tafi jibiya to har zamanin ah, ibn taymiya sai suka sake fito da wannan wasiƙa suka nuna wa sarakunan zamani cewa su ya za a ce su dinga ba da jizya bayan an riga an yashe wasu tantin ina hujjar ku sai suka ce gata da shi ne aka sake ɗaukan wannan wasiƙa a lokacin sai aka kawo ibn taymiya aka ce Allah ta malam kaji kaji abin da yahudawa suke faɗa to shi ibn taymiya shine ma aka ce ya so da tufa mata yau dan nuni zuwa gabatar da wata daraja ko kima sannan ya bayyana fuskoki goma waɗanda suke tabbatar da cewa wannan wasiƙa ƙarya ce daga ciki shine gashi malam ya ambata anan ya ambaci guda biyu amma idan ka koma littafin ahkamu ahli zimma ya ambaci su ga baki daya daga ciki yace minha anna fihi shahadatu sa'ad ibn mu'adh wa sa'ad tuwfiya qabla khaybar qat'an a cikin wasiƙar sun rubuta cewa sa'ad dan mu'adh za'imul ansar wanda muka ji magana akan shi wannan da yayi hukunci akan banu quraiba suka ce shi ma hadda shi a matsayin shi kuma sa'adu qat'an ya mutu kafin lokacin da aka yi bara. mun ji cewa ya mutu ne a lokacin yakin khandaq mun ji labarin anan kwanakin baya ko wa minha haka nan har ila yau a cikin wasiƙar Annabi kitabi annahu asqata anhum al jizya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe musu jizya walam wal jizyatu lam takun nazalat ba'd a lokacin kuma jizya bata sauka ba ba a ba da hukunci a kan jizya ba wala ya arifu har sahabatu hina idin sahabbai ba su san jizya ba a wancan lokacin ya za a ce an sarke an sarke ta ba a san jizya ba fa inna nuzulaha kana ama tabuka ba'da khaybara bi thalathati a'wa saukata ya kasance wato a shekarar da aka yi buka ne shekara ta tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru uku da faruwan yakin khaybara sannan aka yi yakin tabuka Ina haka sai da aka je buka ne sai da za a tafi tabuka ne sannan aya ta sauka game da zuriya wa minha daga ciki ha ila yau suka ce annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama asqata anhumul kulufa was-sukhara ya dauke musu aikin wahala da kuma as-sukhar wato ayi amfani da su ayi amfani da su wajen su wani aiki da suka iya ba tare da an biya su ba domin abin da ake nufi shine daga cikin tsare-tsaren jizya akwai yiwuwar gwamnati ta ce to shi kenan daga cikin jizya da za ku bayar ku kafirai da kuke bana kasar musulmai shine a cikin ku za a dinga samun leburori wanda za su dinga share mana titina kullum za ku ba da mutum hamsin waɗanda aikinsu share titi ne kullum to wannan shine alkul aikin wahala wannan share wanda za su yi ko ya zama ita ce su a madadin jizyarsu ko kuma wani ɓangare na jizyarsu idan an kimanta cewa aikin sharar bai kai aikin da za su biya yawa ko kuma idan ya fi sai a ce su kuma za a ba su ragowar kuɗinsu kaza muƙaddara a ce jizyarsu jizyar mutum ɗaya naira dubu goma misali a wata ko kuma ce naira dubu hamsin to sai zama kuma aikin sharar da zai yi yanzu ya fi ƙarfin dubu goma za a iya cika mai kuɗin shi saboda adalci musulunci ko kuma bai kai ba shi ya cika gwargwadon da yadda aka ne. wannan shine alkul gwamnatin musulunci tana ya ɗaura musu irin wannan aikin shara gadi kiwo noma da makamantansu ko kuma a tasir a tasir shi kuma a tasir shine kamar yadda suke ba da labari ko da ya zama irin wannan ko kuma ya zama wani aiki ne da za su yi amma shi ba na wahala ba ne na ƙwaƙwalwa ne kamar karantarwa kamar koyi da sana'a kamar wani aiki a ofis ko wata idara kamar a ci za a ba su to da ku iya kwamfuta to za ku zo mun buɗe makarantu na koyi da kwamfuta ku daga koya mai yayan kwamfuta a cikin aikin jibiyar ko kuma ku malamai ne kun iya karantar da biology a makarantar boko to ku je a ba ku aji koyar da biology kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu fanshi kansu a lokacin da aka yi bada, to suka ce kuma an dauke musu wannan ba za su yi aikin wahala ba ba za su yi wani aiki da zai amfani al'umma ba ko mun gane? to a lokacin kuma ba a taba samun wannan ba a lokacin shi ma wa hadha muhalun wannan ƙarya ne karara falam yakun fi zamanihi kulafun wala sukharun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sam babu wasu ayyuka na wahala ko na amfani to ukhadhu minhum da aka taba cewa ba a taba samun wannan a tarihi ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala min ghairi ko kuma daga wasu su wa qad a'adahu Allah wa aza ashabahu min akhadh al-kulati was-sukhar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da manzon shi ya tsiratar da sahabbai daga su ainihin wato sanya ma mutane irin wannan wahala wa inna ma hiya min wad'il muluki zalama ibnu qayyim yace wannan ma yana daga cikin aiki ne ko kuma kirkira ne ta sarakuna matuta mugaye ne suka dinga daurawa bayan irin wannan wahala wastamarra al-amru alayhi kuma aka cigaba da gudana a ne suka daura musu irin wannan wahala kiwo noma eh, sassaƙa girbi duk wani aikin wahala sai a ce to su ne za su dinga yi ibn qayyim ya tafi akan cewa wannan zalunci ne ma a daura musu sai dai idan yarjejeniya ta haifar da haka kuma za su yi a madadin kuɗin da za su biya to ya halatta amma idan sai yana ishara ne zuwa ga bayan sun ba da jizya to kuma sai a sake daura musu wata wahala babu shakka wannan zalunci kwatan kwata irin abubuwan da aka dinga yi a nan kasashen mu shekarun baya can idan ka samu wani kafiri wani baƙi, haka gashi nan kabila wanda ba ba fulani ba ba hausawa ba galibi irin kabilun ah, cikin kudancin kaduna ƙabilu a ƙasashen yola ko taraba ko bauchi ko ƙasar naija ko makamantan jihohin nan da suke tare da musulmai hausawa fulani galibi da kuma wasu ƙabilu wanda galibinsu minority irin katafawa irin angas irin Sayawa, bolawa ga sanan iri daban-daban ƙabilu kala-kala a jihohin nan namu na arewa wasu su sukan so su shiga musulunci domin irarfi ke idan suka bi suka fi su shiga musulunci sai a ɗaura musu wani wani aiki mai wahala ko a ce sai sun noma gonar dakacin ƙauyen ko a ce sai mutum ya kawo rago wanda za a yanka a sa mai suna ko a ce sai ya kawo buhu biyar na wake ko na gero an dinga musu irin wannan abu wanda kamar yadda muka shajin labari a dalilin haka wasu suka tsani musulunci suka yi gaba da musulunci akwai wanda yanzu zai musulunta aka ce sai ya kawo raguna ya yana ta yin noma na bari wato na yana kwadago a gona don ya samu kudin siyan raguna guda biyu a dalilin haka ya ji rauni ya mutu ya ji ciwo da fatanya ta zaune sai kama shi ya mutu 'ya'yan shi sun san da wannan labarin da san suke bada cewa yana da gaskiya wanda suka ce ba za su taɓa musulunta ba dan me za a yi bababan su irin wannan zalunci daga baya kuma sun gane cewa ba musulunci ne ce haka ba musulman da za su shigar da shi musulunci ne suka mashi irin wannan rashin musulunci wanda ya kamata ne kawai da zarar mutum ya ce zai musulunta ko da hudu ba juma'a liman yake wajibi ne ya tsaya ya bashi kalmar shahada ba a jinkirtawa ba a jinkirtawa to amma sai a ce ka je sai da kaka'a in ka kawo wannan kayayyakin suka ba baka kalmar shahada to kaga irin wannan shine shine wannan kulfa da daura ma mutumin da yake ba musulmi ba wata wahala wanda musulunci bai ci a daura ne to wannan malam yace zalunci ne da mugunta ta sarakuna mugaye sarakuna ne suka dinga irin wannan mugunta kuma an dinga samun su kafiran musamman yahudawa a lokacin suna da ilimi suna da ilimi suna da kuma sanin makama aiki na abubuwa da dama da ka sai ta ba su ayyuka tun daga ayyukan ofis kula da dawawin kamar wato ma'aikatu kenan na na kuɗi na cinikayya na kasuwanci na shiga da fita sun samu irin wannan ayyukan sandali wasu su kuma har sun ɗaukaka sun zama manya a cikin daulolin musulunci kuma waɗansu su a sanadiyya haka suka dinga musulunci makirci daban-daban a tarihanci a daulolin andalus a daulolin abbasiya da banu umayya da makamantansu Allah shi kyauta wa minha daga cikin hujjojin da ibnu taymiya ya kafa a lokacin cewa ya kafa hujja da cewa wa minha anna hadha alkitaba lam yadhkurhu ahadun min ahli alilmi ala ikhtilafi asnafihi cewa wannan littafin ba a taba samun wani malami daga malaman musulunci sun ambace shi ba ala ikhtilafi asnafihi da dukkanin nau'o'in malamai falam Kurhu, ahadun min ahli al-maghazi wani malami daga cikin malaman tarihi na tsira bai ambata ba irin su ibnu sa'd irin su ibnu hisham irin su wato ah, muhammad ibn ah, irin su alwaki da makamantansu waɗanda suke malaman sira ne da magazi ba su ambata ba wala ahadun min ahli al-hadith was sunnah haka nan wani daga cikin malaman hadisi da sunna ba su ambata ba irin su Imam Malik ibn Anas irin su Imam Bukhari irin su Ahmad ibn Hanbal irin su al-Imam uh, al-Baihaqi irin su Ibn Abi Shayba waɗanda suka ba da muhimmanci wajen tattara labarai da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uh, a cikin littafin sunna ba su ba da ba su ba da wannan labarin ba haka wala ahadun min ahli fiqh wal istah haka nan wani daga cikin malaman fiqh kuma malaman fatwa irin su Abu Hanifa irin su uh, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani irin su Abu Sufyan al-Qadi irin su Rabi'a irin su Al-Layth ibn Sa'd irin su uh, uh, abin al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da ire-iren malamai wanda su kuma sun sani ne akan fatwa suna ba da fatawa akan yayi kamata a yi kaza yayi kamata a yi kaza tun daga ibadoji har zuwa waɗannan irin mu'amaloli na yaki ba a taɓa jin wani ya ba da labari ko kuma ya kafa hujja da wannan a matsayin dalili ba wala adun min ahli tafsir haka nan wani daga cikin malaman tafsiri bai faɗi wannan ba irin su tabari irin su qurtubi irin su ibnu al-jawzi da ire-iren su duk ba su ambata wala azharu fi zamanin salaf kuma su yahudawa ba su taɓa fito da wannan littafin a zamanin salaf me yasa zamanin umar dan khattab ba su fito da wannan wasiƙa suka ce ga ta ba tunda a lokacin akwai waɗanda aka yi wa ƙaryan suna rayu kuma gani ba zai yi wa mutum ƙarya ga shi yana ji yana gani ba a lokacin muawiya na duniya da sun fito da shi zamanin umar umar zai tambaye muawiya an yi haka da kai sai ce ni ban ma sani ba lokacin ma ba ma musulunta ba alal misali umar zai tambayar sauran sahabbai waɗanda suke daga cikin as kunan al ya ji daga gari su me yasa ba su tsira shi zamanin halifancin muawiya ba me yasa ba su tsira shi zamanin halifancin ainihin wato Usman da makamantansu ba da ilmihim annahum in zawwaru mithla zalika saboda sun san cewa a wancan lokacin suka yi irin wannan ƙarya arafu kadibahu wa butlanahu mutanen da mutanen salaf sun san ƙarya ne wannan sun san barna ce falamma takhaffu ba'd ad-duwal fi waqti fitnatin wa khafa'i ba'd as yayin da aka samu su yahudawa sun raina wasu gwamnatoci waɗanda aka yi daga can baya bayan faruwar ta iri daban-daban yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da yaƙin cikin gida civil war in daban-daban ya faru a sun musulunci wa kafa ibadu sunna aka samu wasu daga cikin sunnoni sun ɓace ba a san su musamman da aka wuce ƙarni na uku na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnoni sun tashi bid'a ta yi tumbatsu rashin ilimi jahilci ya gama gari yaƙe-yaƙe da san duniya da fitintunu sun ko ta ko ta ko'ina shi sa limamu muhin sunna al-hussein ibn dan mas'ud wato al-bagwi kenan da yazo yake faɗan wannan a cikin mukaddimar sharh sunna cewa yana so ne ƙara raye sunna kaga karni na hudu ne shi ma zuwa na biyar yana so ya raye sunna abinda yanzu ta ɗashe ba a santa ba bid'a ta taso ƙungiyoyi na bid'a iri daban-daban su suke da ta cewa lokacin mu'tazila da asha'ira da makamantansu wa'attakuhu wa azharu na'am shikenan sai ce zawwaru zalika shine sai suka kera wannan ƙarya wa'attakuhu sai suka yi backdating wato suka rubuta sunayen mutanen baya suka rubuta tarihin kamar ya faru ne can baya wa azharuhu suka fito da littafi wa sa'adahu ala zalika qamu ba'dil kha'ina lillahi wa rasulihi aka samu wasu masu ha'inta Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama suka taimaka musu wajen wannan ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه وأن الأمر بيتبت جريسه الله سبحانه وتعالى يبتون أسيرس تهنير مقادا النباوة ما لم ينقذ خلفاء الرسل ما لم ينقذ مقادا النباوة suka bayyana butulalahu barnar da ke ciki wa kazibau da abin da ke ciki na ƙarya baya ga waɗannan ah, dalilai da ya ambata a nan kun ga ya ambatan mana guda hudu za ka samu sauran shida a cikin lissafin ahkamu ahlul zimma wanda daga cikin su a takaice akwai wancan da na faɗa cewa muawiya dan abu sufyana bai ma ta a lokacin ba da haka ba zai yi a ce yayi shaida ba sannan a daga gaske akwai ibnu qayyim ya ambata cewa ibnu Kimiya ya ba da labari cewa ai a a rubutun da aka rubuta aka ce rubutun Ali ya dan Abu Talib suka ce wai Ali dan Abu Talib shine sakataren da ya rubuta Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya ce wannan ƙarya ne kada wannan ba rubutun sai na dan Abu Talib ban da rubutun shi ne da malaman da suka san tarihi da sun bayyana kuma Ali ma kar mu manta shine kwamanda da ya kai musu farmaki a Khaibar Kwamanda kai musu yaƙi. Shi ne wanda manzo zara sai yake kisha zan ba da tuta gobe ga mutumin da yake san Allah kuma Allah yake tashi akwai bada wannan ya faru da ka kwamanda ne a wannan yakin kuma a bisa al'ada zai zama yana da wani sakatare ke ba shi ne zai rubuta da kashi da haka wannan ƙarya ne sannan wannan a wannan labarin da suka kawo bai da isnadi illa na yahudawa maƙaryata isnadi shi cewa yahudawa ne maƙaryata wanda ƙwar'ani ya ba da labarin ƙaryarsu su suka ambata sannan cewa wannan littafin da a ce ya inganta in ji mun da an samu labarin shi aƙalla a zamanin sarakuna guda biyu umar ɗan abdulaziz da kuma abuja a furin masu domin a lokacin sarakuna ne waɗannan da suka ba da muhimmanci wajen tattara bayanai game da yaya ne manzan alasar sa ne gudanar shugabancinsa da shi da umar da sauransu domin sun yi amfani da wannan tafarkinsu ma wajen gudanar wasu gwagwadon hali to da da a lokacin da ake fitar wannan bayanan da an samu bayani a kanta domin kuma ɗan abdulaziz musamman har sai da finance ɗin aiki project na tattara suna ta manzo Allah sallallahu alaihi da ya kamata a samu aiki da zuhuri ta tsara kafin nan sannan ya faɗi cewa kuma a a wato ba a samu wani abu da ke bayani akan cewa mutanen Khaibara an ba su wani yanci ba ballantana har a ce a cikin yancin an zaɓa musu ko an cire musu batu akan jizya cewa an yi wani zama da su cewa ga wani haƙƙi da musulmai suka ɗauke musu babu wannan ballantana a sa magana jizya haka dai ta bayani wanda yake mai tsayi ne kwarai daga shi zaka shi a cikin wancan littafin wallahu ta'ala a'ala sai malam yace faslun ga wata gaba falamma nazalat ayatul jizya yayin da ayar jizya ta sauka akhadha min salati qawaifa manzon Allah sallallahu alaihi ya anshi biya daga bangarori guda uku min al-majus daga majus aka ce al-majus kamar da muka ambata shi ne masu bautar wuta wato kafirai mutanen kasar Farisa kenan a wancan lokacin sune al-majus wanda suke da iwan suna da wani tamfil na bautar wutansu wanda ya fi shekara dubu ana ana gwala wutar ana bauta mata su ne waɗannan kafirai ɗin wal yahud da kuma yahudawa wannan nasara da kirista walam akudha min ubadil asnan a lokacin ba a karba daga masu bautan gumaka ba sune kafiran makka kenan misali wanda su kuma gumaka suke bautawa larabawa na cikin jarisul arab abin da yake nufi da ayatul jizya nan yake fadin Allah subhanahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون تسكن سورة التوبة كنكو آية 20 ترى تسكن سورة التوبة الله يكتشوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كياكي ودن دبسوا إيمان دا الله با ba su gaskata Allah suka ba Allah suka tauhidi ba wala bil yawmil akhir ba su gaskata cewa akwai wuta da aljanna akwai tashin alkiyama akwai hisabi akwai kaza ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah ya haramta alhanzir da kaza da kaza abinda ya gudawa kasan suna yi da giya da makamantansu wala yadinuna dinal haqq ba sa yin addinin gaskiya duk da suna cewa suna bin annabi Musa ne alaihi salam amma ba addinin gaskiya suke ba wannan yana nuna zuwa ga cewa tun lokacin yahudawa sun canza addinin su min ladina utul kitaba sai Allah ya daga cikin waɗanda aka baiwa littafi wato yahudawa kenan da sauran kiristoci Allah ya ce hatta yu'tul jizyata har sai sun ba da jizya an yadi da hannunsu wa hum sabiruna suna masu kaskantuwa ah, malamai sun magana akan mai fassarar an yadi cewa su ɗauka su kawo da kansu ba za a je a karɓa ba idan aka zo garin shi ne ba da jiziya mai akan jiziyan zai zauna ne a wani wuri su da kansu za su dinga zuwa suna kawo ko kuma idan sun zo bayarwa ya zama hannun shi ne a sama hannunsu ne a ƙasa saboda a yadda uliya khairu min yadi sufla sai dai buɗe hannunsa haka shi kuma ya ɗauka ba zai karɓa kamar suna ba shi sadaka ba ko kuma su bayar sannan su yi godiya duk abin da yana cewa suna cikin kaskanci an yi da wahum sabirun idan suka zaɓi ba za su imani ba to abin da aka ce a musu kenan to faɗin Allah da yace minal ladina util kitaba ga waɗanda aka ba littafi sai zama kamar zahirin ayar na nufin idan mutum ba ba yahude bane ko kirista to shi ba a ce a karɓi zuwa a goshi ba kenan abinda Umar ya fahimta kenan farko sannan sai ya da abraham dan auk ya gaya mai cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga majusi sai sai karba abu wasu kuma suka ce ai majusawa su ma suna da littafi ai an taba ba su littafi amma an dauke shi littafin ya bace ne gaba daya sai suka koma bautar gumaka wannan magana ce mai rauni kwarai zamu mu zo mu ji magana kan ta gaba insha Allah wannan ayat ta sauka ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya kawo musulmi mafita saboda abin da ya faru kafin ita a dai cikin sosu ah, tauba ayar da ke gabanin tafadin faɗin Allah da ya ce ya yi na amanu innamal mushrikuna najasu lalle ku sani ya ku da kai imani mushrikai najasa ce wato najasa a nan ta kafirci kenan ba najasa ta jiki kawai ba kafircin su najasa ne sai Allah ya ce fala ya yaqrubul masjidal harama Ba ba'da amihim hadha kar su sake zuwa masallacin Allah ne alfarma daga wannan shekara an haramta ma kafirai aikin haji daga wannan shekara da kuwa suna yin aikin haji su cakuɗi da musulmai wa in kuntum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a idan kuna jin tsoron talauci to ku yi hakuri Allah zai wadatar da ku idan ya ga dama inna Allaha alimun hakim lalle Allah masanin abin da ba ku sani ba ne kuma yana da hikima idan ya tsara muku rayuwa malaman tafsiri suka ce a lokacin da aka ce kada kafirai su ƙara shigowa ƙasar maka da sunan aikin haji sai musulmai suka karaya saboda matsalar tattalin arziki da suke tunanin ta fuskance su don waɗannan kafirai suna zuwa da yawa kuma suna zuwa za a yi kasuwanci da saye da sayarwa da su wanda aka zai ba da damar a yi economic activity harkoki na kasuwanci alfa'aliyatul iktisadiyya za su samu to kuma duk wanda ya san a economics ya san cewa da zarar an samu ragowar mutane a waje wannan mada'a zai jawo zuwa ga ragowar samun activities na siye da siyarwa da harkokin kasuwanci rance da bashi da makamantan haka wanda aka zai zai shafi tattalin arzikin waɗannan al'umma duk da mutane suka taru to akwai yiwuwar samuwar harkar kasuwanci dole ne ma ba wai yiwuwa ba kallaka ga koda taro ne aka yi na rana ɗaya a ce wa'azin ƙasa ko maulidi ko taron yaya ɗalibai kowane irin taro ne aka yi ko biki dole sai an samu ƙaruwar cinikayya a wajen ko ba haka bane don mutane za su taru a waje za su buƙaci zuwa ga abinci zuwa ga abin sha zuwa ga wasu abubuwa na buƙatun yau da kullum misali a irin zaman da muke ciki za su buƙaci zuwa ga katin waya wani zai yi sayayyar tsaraba wani zai bukatu zuwa ga makewai, ruwan sha da makamantansu zai fi eh, mai a abin hawansa da sauransu to duk inda mutane suka taru dama dole za a samu kasuwanci a wajen to da aka ce an haramta musu shigowa wannan na nufin kenan adadin masu zuwa makka zai ragu zai ragu da yawa saboda suna da yawa a lokacin to sai musulmai suka ji tsoron cewa za su samu talautuwa ke za a samu faduwar tattalin arziki za a samu recession za a shiga cikin halin galabaita a tattalance shi ne Allah ya ce idan kun ji tsoron abin nan talauci ko shi ne wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron kuncin rayuwa da talauci ku sani fa sawfa yughnikum Allahu min fadli da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalarsa ba sai in kuna da alaka da kafirai ba kuma yanzu wannan kaida haka take Allah zai wadatar da musulmai idan sun yarda da Allah sun ba Allah ba dole sai sun yi alaka da kafirai ba ba dole sai suna da zumunci da su ko suna da wasu yarjejeniyoyi da kafirai ba ah, inda Allah ya ce inda Allah alimun hakim Allah lalle wato matani ne wanda kuma yake da hikima daga cikin hanyoyin da Allah ya fitarwa da musulmai na samun mafita shi ne sai ya halasta karɓar jizya ɗin nan shi a karɓi jizya a hannunsu shi ma hanya ce da ta inganta tattalin arzikin al'ummar musulmai to wannan aya ta zina ladina ina na billahi wala bi yawmin akhir ita ke ake wa take da ayatul jizya ina fata mun gane wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓa daga gun mutane guda uku a wannan lokacin ba a karɓa daga waɗanda suke masu bautan gumaka ba minal arabi eh, minal ajami dun al arab daga cikin wato wa ghairihi min al kuffari ko bal eh, eh, ya ce wakila idan ne tsaya ma wa akhadha fakila a yajuzu ha min kafirin ghair haula sai suka ce kenan wannan na nufin bai halatta a karɓi jiziya daga wani kafiri in ban da waɗancan kafiran majusu yahudu nasara wa man dana ne. da kuma duk wanda ya shiga irin addininsu ko da ba asalin jinsin su bane iktida'an bi akhadhi wa tarki dan ai koyi da karban jizyar da yayi da kuma inda ya bar karba kenan idan kuna kasar musulmai ya zama a kasar akwai kafirai jinsi jinsi to za a ware kafirai bisa wannan fatawa za a ga wane ne ba ya buge da wanda ya shiga yahudanci ba za a karba agon shi waye ba nasare da kuma wanda ya shiga addinin nasara shi ma za a karba agon shi waye majusu da wanda ya shiga addinin majusu shi ma a karba agon shi idan akwai wani kafiri wanda ba irin waɗannan kafiran ba kama a ce mai bautar gunki ne shi ko mai bautar rana to shi ba za a karba a gurin shi ba a bisa wannan fatawa amma mai rauni ce wakila wasu suka ce bal tu'khadhu min ahli kitabi wa ghayrihim min al-kuffar ana karɓar jizya daga kiristoci da sauran kafirai ka abadatul asnani kamar masu bautan gumaka minal ajami daga cikin waɗanda suna bautan gumaka amma ba larabawa bane dole al'arab suka ce za a karɓa abin masu bautan gumaka amma waɗanda ba larabawa ba wal awwal wancan zancen na farko cewa za a karɓa ne kawai daga kirista da yahudu da majusu banda sauran kafirai yace qaulu a shafii rahimahullah ita ce magana Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullahi wa Ahmada kuma zancin ma an samu shi daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi fi ihda riwayatin a ɗaya daga cikin fatwa guda biyu da Imam Ahmad yake shi wasani na biyu wanda ce za a karba a Yahudu da Kirista da Majusu da masu bautan gumaka amma in ba larabawa ba ne ƙaunu abi hanifa shine magana al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi wa Ahmad da kuma Imam Ahmad rahimahumullah fi riwayatin ukhra a ɗayan riwaya Ahmad dan Hanbali a wani wuri ya ce a karba agun waɗancan ukun kawai Kirista Majusu da Yahudu a wata fatawa kuma ya ce a karba agun Kirista Yahudu Majusu da abadatul asnami min ghairi al-Arab wa ashabul qawl al-thani malam yace masu magana ta biyu dinnan su Abu Hanifa ya da suna cewa inna ma lam ya akudha min mushrikil arab abinda ya hana ya karba daga gun mushrikan larabawa li'annaha innama nazala farduha ba'da an aslamat daratul arab abinda ya hana a karbi jizya a gurin larabawa saboda ayatul jizya din ta sauka ne bayan gabaki daya gidajen larabawa kasashen larabawa gaba da sun mukashe musulmi a lokacin an riga an musulunta gaba ɗaya a ƙasashen larabawa walam yabqa fiha mushrikun babu wani balaraban da ya tsora mushriki fa innaha nazalat ba'da faki makka domin wannan aya ta sauka bayan fathu makka wa dukhul al-arab fi dinillahi afwaja larabawa kuma gaba ɗaya sun shiga addinin musulunci falam yabqa bi ardi al mushrikun babu wani mushriki da ya tsora ƙasar larabawa ولهذا غزا بعد الفتح تبوك wannan shine dalilin da yasa bayan fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufaci tabuka ya yake ta wa kanu nasara tabuka a lokacin kristan walau kana bi ardil arabi mushrikuna da a ce akwai kiristoci akwai kafirai a ƙasar larabawa la kanu nuna hu da za su zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu aula bil ghazwi min al da kuma za su zama su suka fi cancanta a yaƙe su fiye da tabuka waɗanda suke nesa domin a lokacin tabuka wuri ne nisa ana cewa har a yanzu in ka duba da za ka yi gogulin za ka gani nisan shi daga kasar madina kamar kilomita 600 da yawan da ɗoriya kilomita 600 kawo ko da nisa fiye da tsakanin makka da madina ko ba'ifa ko makamantan kasashen da ke kewaye da makka da madina waɗanda su baya wuce kilomita 150 ko makamantan haka to don mai ne tafi can ya je ya waɗancan wadancan nan nesa idan akwai waɗanda ya kamata a yaƙa a kusa da su za a fara yaƙa tukuna za mu zo mu ji karatu insha Allah a gaba akan yakin tabuka wa man ta'ammala siyara wa ayyam al-islam bayan da ya kawo maganganun waɗannan malamai shi kuma sai zai tashi magana ya ce to wanda ya tsaya ya kalli ya nutsu ya kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyam al da yaƙe-yaƙen musulunci alima annal amra kadhalika zai gane cewa lalle al'amarin haka yake game da cewa me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jiziya daga gurin mutanen da suke kusa da shi masu bautar gumaka larabawa saboda a lokacin babu su babu wani balarabe da ya saura wanda yake bautar gumaka falam tu'khad minhum al-jizya ba a anshi jizya bane a wurin su li adami man yu'khad minhu saboda rashin samuwar wanda za a karba da la annahu laysu min ahliha ba wai dan su ma idan da suna kafirci ba sa cikin masu ba da ba ba wai sai in la'a abin nan kafirai masu bautan gumaka sai in ba larabawa ba ne sannan yi cancanta a inda suna bautan gumaka babu ruwan musulunci da jinsinsu za ka karɓi jizya a to amma a lokacin babu masu bautan gumaka ne larabawa sun riga sun musulunta malam ya ce wa kad akhadha min al majusi kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji ya karba daga majusu masu bautar wuta walaisu bi ahli kitabin majusu ko ba ahli kitabi bane wala yasiqu annahu kana lahu kitabu sam da inganta cewa majusawa wai suna da littafi ba wa cewa daga baya ne aka dauke littafin wa huwa hadithun la yathbutu mithluhu hadisi ne wanda sam irin shi baya inganta wala yasihu isnad wala yasihu sanaduhu isnadin bai inganta ba al-imamu abdurrazzaq as-sanani shi ya fitar da shi al-imamu al-baihaqi suka fitar da shi da isnadi wanda yake a cikin shi akwai wani mutum majhuli duk da yake an samu al-hafiz ibn hajar ya karkata zuwa ga tabbatar da magana amma dai ba ta tabbata a hadisance ba cewa majusu mutanen farika wai suna da wani littafi su ma da wani annabi ya zo musu da shi daga baya ne wai Allah ya ɗauke littafin gaba ɗaya sai suka ɓata suka koma suna bautar wuta to ko da ma dai ya tabbata haka a aikace abin da suke yi su ba a halin kitabe bane a lokacin da ka ba su cikin waɗancan da aka ce min alladhina utul kitaba ba su shiga ciki ba domin ba sa ba sa itimadi da wani littafi akan addinin da suke hasali ma kamar da zai bayyana mana a in aka ce haka su ma mutanen makka za su iya kilanin su ma ahalin kitabi domin ismailu annabin allah ya yi wa'azi a cikinsu kuma a cikin magudancin da suke yi akwai ragowar birbishin addinin ibrahim a.s. da gaske akwai aikin hajji da suke yi suna fata mun gane wannan kaga su ma da rasu iddiyayin cewa su ma ahalin kitabi ne ta fuskar cewa su suna bin wani addini ne daga cikin addinin da allah ya saukar kamar da haka hukunci su shine maguzawa ne su masu wata gumaka wala farqa baina ubadin nari wa ubadin asnam babu bambanci tsakanin masu bauta wuta da masu bautar gumaka dukan su maguzawa ne imam al-bukhari ne ya magana akan hukuncin yin sallah a gaban gunki a cikin asai dinsa ya kawo hadisi ne da yake nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gaban wuta wannan hadisin da manzo Allah yayi sallah yayi gaba yayi baya yayi gaba aka ce me yasa kai gaba ce naga aljanna ne na so in tsinko wannan ce in ba ku da ba za a sake wa cikin al'umma ta ba me yasa kai baya ya ce an nuna mun wuta ne shine saboda garzin zafin ta ne baya Imam Bukhari yana da sunan nuna maka cewa wuta ita ma gunki ce saboda akwai masu bauta mata kuma ga manzara sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gaban wuta sallar shi da yanke ta bai fasa ba so da haka duk abin da aka bauta ma wa sunan shi gunki ba dole sai ya zama sassaƙaƙƙen gunki wanda yake tacu a bisa surar wata halitta ba kamar da su misali larabawa suke a wancan zamani bal ahlul awsani aqrabu halan min ubadin nabi yace kai ma ana maganar maguzanci ana so a yi grading ɗinsa to waɗanda suke bauta ma gunki sun ɗan fi maguzanci ƙasa da waɗanda suke bauta wuta wa kana fihi min at-tamassuki bi dini ibrahim malam lam yakun fi ubadin nabi waɗanda masu wasan gumaka a cikinsu akwai riƙo da wani sashi na addinin annabi ibrahim abinda babu kwata-kwata tare da waɗancan masu bautar watan wuta ɗin bal ubadun nari a ada'u ibrahim al-khalil ai mun sani ma cewa masu bautar wuta su abokan gaban ibrahim ne alaihi salam sun yi faɗa da shi fa idza ukhidat minhum al-jizya in ya zama waɗancan masu bautar wuta wanda maguzancinsu ya fi maguzancin masu bautar gumaka ta kasaku in ya zama an karɓa a hannunsu fa aka buha min ubbari al'asunami aula karɓanta daga masu bautar gumaka shi ya fi dacewa wa ala zalika ta dullu sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan shi ne abin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama take nunawa kama sabata an fi sahih muslimin kamar yadda ya tabbata a cikin littafin sahih na al-imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi annahu qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga hadisin buraida radiyallahu anhu yace masa idza laqita aduwaka min al-mushrikina idan ka gamu da abokan gabanka daga cikin maguzawa masu shirka kaga mushrikai duka kenan fad'uhum ila ida khilalin salati ka kiraye su zuwa ga ɗayan abu uku fa hunna ajabu ka ilaiha duk wanda suka amsa maka cikin ɗayan uku faqbal minhu ka karba wa kuffa an karbu da su kuma amarahu an yad'uhum ila al-islam annabi alaihi salatu wasallam ya a kira su zuwa ga musulunci shine abu na farko ke kenan cikin uku in sun ki awul jizyati ko su bada haraji shine abu na biyu aw yuqatilahum ko kuma idan sun ki musulunci kuma sun isa ba musulunci jizya ya ba su kariya to na uku shi sai a yaƙe su al-imamu muslim ya da wannan hadisi wa qala al-mughira li amir kisra mughira dan shu'ba radiyallahu anhu yace da wato gwamnan kisra kamar da hadisin ke cikin sahih bukhari a cikin kitabul jihad wanda a a bukhari ya ruwaito cewa wannan wannan kwamanda aliyu shi uba ya ce da gwamnan kisra um, amara na biyu na an nukatila kuma hatta ta abudullah autu abdul jizyata manzanmu alaihi salatu wassalam amara na ya umarce mu an nukatila ku mu yaƙe ku hatta ta abudul jizyata a ta ta abudullah a cikin wa Allah autu abdul jizya ko kuma ku ba da jizya ibn hajar al-asqalani anan yake cewa fi ikhbarul mughira annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qitalil majusi hatta yu'addu jizya kaga wannan yana nuni zuwa ga mughira yana ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayaki majusawa sai sun bada jizya domin kisra sarkin majusawa ne shine sarkin Fadi dan a lokacin a ah, a ah, a ah. kuma wannan yana nuni zuwa ga kenan a A majusawa ba wato ana karɓar jiziya, ba wai sai a gwamnati ahalin ne ba har da majusawa hadisi ya cikin muslim kamar da sai bukhari kamar da muka ambata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li quraish kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da quraishawa hal lakum fi kalimatin tadinu lakum bi hal arab bana ba ku wani zance bana ba ku wani mabudi wata kalma wadda in kun faɗe ta dukkanin larabawa za su zama a ƙarƙashin ku wato addal ajam wato addil ajam ilaikum bi hajjiya kuma duk waɗanda ba larabawa ba su kuma za su dinga ba ku jizya qalu ma hiya kuka ce meye wannan kalma qala la ilaha illallah yace ku faɗi kalmar shahada ku musulunta ya ku quraish idan kun musulunta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daga ku akan dukkanin al'umma larabawansu da ajamawansu a lokacin ƙurashawa suka yi ƙima da suka fi karɓa alimamu ahmad ibn hanbal shi da hadisi akan haka da alimamu tirmidhi daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa al abi hadisi ne kyakkyawa kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kaga duk waɗannan suna nuni zuwa ga bayani akan karɓan jizya ba sai a gun ahalin kitabi kaɗai ba za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa faslun walamma kana fi marji'ihi min tabuka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk